Foto na ashirin da biyu Ezra yana karatun dokoki Nehemiya Sura takwas aya ɗaya zuwa Sura sha uku aya talatin Bayan an ƙare ginar katanga da ƙofofin birni, Isra'ilawa suka haɗa kansu domin su zama al'umma ɗaya ta Ubangiji. Isra'ilawa suka taru, suka yi godiya da girmama Allah. Ezra marubuci ya karanta maganar Allah tare da Nehemiya da wasu shugabannai, dukan mutane suka saurara, maganar Allah ta soki zuciyar mutane, har suka yi kuka sabili da sun gane kuskurensu. Nehemiya da shugabanni suka ce ma jama'a, Ku yi murna da farin ciki domin ɗaukaka sunan Allah. Nehemiya da jama'a suka yi bikin murna suka rera waƙoƙi da bushe-bushen algaita domin ɗaukaka Ubangiji. Idan mun dogara ga Allah cikin wahala, haka wasu za su ƙarfafa su dogara ga Allah a lokacin jaraba.